'Yan uwa matasa mu da warhaka mu da sake saduwa a wannan ranar Lahadi. Labarin matasa kenan tare da ni Rakiya Arimi da Gora ta Samira Rafi. Ya kike same? Lafiya launi Gora muke labari. Haka ne same a yau zamu gano wani rahoto kan matasa masu sana'a kan tituna da suke fuskantar hatsarin ababen hawa. Tarihin namu na ranar Lahadi kuma zai kai mu ga gano wani matashi mai suna Abdulaziz a nan garin Mahadawa. Matashi ne mai sayar da kilishi. A ƙarshe kuma sai filin wasannin motsa motsa jiki. Gwara an gudanar da bikin ranar ƙwarewa a cibiyar fasaha ta jami'ar Tawa a wani bangare na wannan karo na farko an gudanar da ayyuka da dama. haka ne gora abdullahi ibrahim musa shugaban tawaga na eut e da dr salisu sun mana karin bayani wannan rana ita ce muka sama journée d'excellence kuma c'est la première edition ma'ana rana ce wadda ake tattara ɗalibai waɗanda suka yi kowanne kawo sakamako na kwarai a tattara su a ba su tukuci domin abin ya zama misali ga wanda suke na yanzu su ma ya kasance ba shekarar da za ta zo kuma su ne nan za a ba wannan tukucin fatan mu ne ya zama kowace shekara ana yin shi eh, wannan rana ta yau mu ranar murna ce gare mu kawai shekara biyar haka ana son a sai yau Allah ya nuha muka yi wannan journée d'excellence ta Ichidan na UT to farko sashi na karatu guda tara ne kinan kun ga wajen mutum 25 ne za a ba wannan kyauta da yabo na wannan hasaka na wani babban aiki da suka aikata Gurace biyar koyan aikin hannu da ake kira CMT a Cirozerin tana ƙoƙarin samun ma'aikata. Me zai iya kwatanta wannan rashin sha'awar karanta suwar tasu a wannan cibiyar da ke horar da matasa? Ga dai ƙarin bayani gora daga bakin Alhussaini Kuruza, shugaban makarantar Ahmed Felan ne ya yi mai wannan tambayar. Mun zaɓi cirozerin saboda gunduma ce da ba ta da ƙungiyoyin proje ko ɗaya na ci gaba. Projen suna girki ne a Agades. Don haka ne muka zaɓi ciro domin mun san gunduma ce da aka yi watsi da ita. Don haka za mu horar da matasa. Sai dai horarwa ba a tambayar kuɗi da yawa, amma matasa ba su ba da haɗin kai ba. Kira da nake miƙawa ga al'ummar ciro musamman iyayen ɗalibai da ma ɗaliban da suka samu birebe su zo su shiga wannan makarantar koyon ayyukan hannu saboda duka ɗalibin da ya shiga wannan makaranta zai koyi aiki sannan kuma zai samu ilimi yana da sa'ar ya samu aiki. Il a toutes les chances Wara a nan babban birnin ya mai wani sabon yayi na sana'ar kan titi na ta karuwa matasa suna ƙara shiga cikin sayar da kayayyaki da dama kamar su turare na mota da dai sauransu. Ali Munkele Usaini ya haɗu da su ga rahoton da ya haɗa mana. a wuraren wutar ba da hannu na zirga-zirga ababen hawa a yamai matasan da ke yawo suna sai ayyuki inda suke shiga tsakanin ababen hawa tare da fatan samun kudade duk da haɗurin da suke fuskanta a matattarar hanyoyi ta maurice de lance bubakar mai shekaru goma sha shida na gudanar da wannan sana'a ya fiye da shekaru uku kenan ina sayar da lotus da babet talle dai ne muke muna dan samun dala arba'in abinda zan ci abinci sauran kuɗin kuma na ajiye talle dai alhamdulillah sai dai muna tsallaka mota motoci ran kaɗan ya rage mota ta buge mu muna dai talla don mu samu abin da za mu ci muna fatan allah ya tsare mu a ra'ayoyin masu sayayya a wajensu waɗanda akasari dabbobin motoci ko na moto ne wannan sana'a na da matsala da kuma amfani waɗannan matasa suna nema ma kansu aiki domin samun abin dogaro akwai masu sayar da lotis da dai sauransu abu na biyu da nake son na yi magana ya danganta haɗarin da suke ɗaukawa saboda a wajen tsayawar motoci akwai sabbin masu koyon mota da basu ma kware da motar ba yana iya haddasa hatsari wani al'amari da ke faruwa duk rana ta Allah a matattar hanyoyi domin neman abinci na tabbatar da sarƙaƙƙiyar ƙalubalen da matasa ke fuskanta. Za a rungume hannaye ne a ci gaba da kallon waɗannan matasa da ke sa kansu cikin haɗura. Wannan ayar tambaya na ɗaukar hankalin duk ɗan Nijar. Gura yau ranar Lahadi muke ranar Lahadi kuma kamar kullum za mu gabatar muku da wani matashi na kasar Nijar da ya hifice. A yau mun yi karin haske ne kan Abdulaziz matashi mai sayar da kilishi. Kilishi shine babban samfarin gundumar Madawa. Ga dai rahoton da Maryam Ade ta shirya mana daga can garin Madawa. mai kimanin shekaru talatin a duniya fari mai matsakaicin tsawo abdulaziz sayyabu matashi mai sana'ar kilishi ne a gundumar madawa jihar tawa abdulaziz ya gaji wannan aiki ne daga ma'aifansa ya kuma yi muna ƙarin bayani kan yadda aikin nasa ke gudana ina aikin nama yana kilishi ina lele haka zuwa bakwai abin da ya samu na yi gadon shi ga babana da kakana kuma a mafi akasari dai aikin nama na ne kamar da lele kilishi da tallash duk ina yi eh yana sayar da kaina kuma yana na wani kamar ni ina sayan nama in gyara kuma in yi talla abu a yana dai siye sai in sayar kuma da kaina kamar zan sayi na wani sai in sayar in baya na shi kuɗi da ya sayar sai in hidda wuri ba kowane aiki yana da tasa matsala amma yau matashin mai sayarwar yana biyan bukatunsa kasa aiki ba a ba a samun matsala ana samun samun kamar yanayi na kasuwa in kasuwa ba ta kenan dole kaga sai an samu matsala to wanga aiki inda ya kamar shina da za a samun katamila ko san kemil haka abinda da ya kasa ga yini kuma na talla ka san sai an sayar sai kai sati kana talla ko kwana goma ya da sati biyu ma kana yi kamar mafi aksari to ma kamar in ta yaga to haka zai samu 25 in yi shika 25 zuwa 30 haka Abdulaziz na aiki ne tare da haɗin gwiwar abokinsa tun suna yara aikin da suke yabawa sosai. Lawali ya muna ƙarin haske. Mun juma muna aiki tare, mun juma ma tun kenza hakan nan za a samu ku shekara takwas hakan nan ko bakwai hakan nan muna aikin kilishi. Tun dai muna yara muka tashi mun iska kakanninmu suna yi da iyayenmu kuma kin san wata rana mu ma za a zama ba ma nan sai dai ɗiyan mu ne su ma suke yi za a zo a tambaye su kamar hakan nan game da wannan aiki wata rana za mu iya yi shi ya yi nashi in zo in taya shi mu je mu yi idan muka kare muka samu abin da muka samu sai mu je mu raba shi kenan mu abokanai ne kuma muna tare kullun kulliyomi kisan kuma zaman tare za a iya samun sabani kuma za a iya samun alkhairi kuma dole sai da a rika hakuri haka ne rayuwa take Abdulaziz ya yi kira ga matasan Nijar waɗanda su ne manyan gobe da su kama ayyukan ci gaban gashin kansu da gaskiya. A yanzu kuma sai filin wasannin motsa jiki tare da Asma na Shina. a gasar super league ta niger a wasannin rana ta goma sha biyu olympic fc ta yi nasara kan tagur ta doso da ci da banza a hilin kwallo na stade municipal da ke yamai is police ta yi nasara kan jangwarzo ta maradi da ci biyu da daya is nijilak da is fan na suke kan gaba da maki 23 usjn ta uku da maki 21 a kasan jerin muna da liberty fc is police da akokana ta arlit a nan muka zo ƙarshen labarin matasa sai kuma sati mai zuwa insha Allah za mu zo muku da wasu ku ci gaba da shirye-shiryen studio kalangu.